far mata kai dama ba ke bace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iskar ce ta zama kana sanar ka aikata haka ƙarya kake dan Allah haje ki haƙuri ki min izini na jinin suke can ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami dan Allah dan Annabi Alhaji Karim ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana bar ka gani ai ma baki nake ba duk abin da ya kamata ni da kai mara mutunci kai shi kenan mutum da gidansa ba shi da damar da ya sake a cikin gida gaskiya wannan yaro ni dai wallahi Allah ya addabe mu a cikin gari amma wallahi gidansu zan je bari in ce ba zan yarda ba wallahi sai na je gidanki nan dai akwai bishiya ta iya yiwa balbela ya biyo shine yake jiba ki kuma ki tunanin ke yake jiba gida na bishiya gidanku ce tabban umma na ba barau abin da ka zo kuma kake min kenan in tafi gidanku in je in kai kashe in zo in samu kana min labbai kallahumma labbai filin arfas ka mai da cikin inda barau yake ka je ka kawo mashi kai ma jina-jina kafin ka kawo mashi jina-jina a ƙarƙashin mu kake aiki don haka umarnin ma za ka bi turan kennedy barau inda ya karya din nan ya bar tagumar ka ni din ba haƙurin nake Salamu alaikum. Kake ta surutu kana cikin gida ne. tsada ne nake kai ne. A'a ba wani abu yayi ba. Wani tsakanin da shi ne. Maman bara. <laughs> Kai Ta sami kenan. Albishirin kiki. Goro. To, me kuma yi wa ɗan na me ya Me gari. Eh. barau mm. maganan nan dai mm. ta je gaban mai gari ya gaji da karɓa ƙara ya tarkata ya tattara ya yi wa ɗan sanda umarni ya je duk inda ya gan shi ya saburbuɗe shi ya hada masa ya ɗora ya naɗa masa na jaki hmm. ha ya naɗa masa na jaki ya kwashe shi je ka shiga mai gari sai abin da hukunci bai baya kuma shine ka wani taho da farin cikin ka har wani albishiri na to ba gora ba ba gora ba da da ke shi sai ka ce yayi sata ko kuma yayi kisan kai ina ma laifin a bashi hakuri a ce masa ya je gaban mai garin ba sai a ce wai a da ke shi ba sata yayi ba ba kisan kai yayi ba ba haura gidan mutane je ya haura matar makwabta ba me da a ce masa wani wai sai an ji wai wai an ke shi kuma sai duka sai ji magana ai gara a kai na fuskanta farin ciki ina farin ciki a hukunta min shi a saita min shi a tarkata shi ni yanzu abin da zai gaban mai gari ya kai ni abin da zai kai ni gaban mai gari zan je masa godiya in yi madalla don hukunci da ya makana kuma in tambaye shi akwai dan kurkun na mai gari zai ajiye shi ne zan dinga kawo masa dan koko da kosai ne ko ko a'a bitar malam na za a ci gaba da bashi to da ka ji mai gida idan ka je ka tambaya in akwai kurkun mata ni ma ina kan hanya idan an kai barau sai a zuwa dauke ni kiyaye ni ha kiyaye ni dan in ba kai shi ma idan ba kai ne ma ni dan kai kai ina hana ki ina ga miki ringa zama a matsayin ki ba ki ringa tsayawa a matsayin ki na matar gida mai biyayya idan kika ringa tsallaka wannan barin ba sai na karasa haka ne duk da dai ba ni na aife shi ba amma na fi ka kusanci da shi saboda ni nake jin abin nake ji idan ana mobarau abu gaskiya abin yana bata min rai na fahimci duk lokacin da na zo miki da magana ta aisaiti ta inda za ki bullo ta inda ki biyo ta inda ki kanna maganar da inda ki kwana da ita daban ne ba kya fahimta ina so ki gane ba barau dana ne idan kika ci zaki wata hanya saboda barau ki tsallake ki fita daga gidan nan ba izini to ki shiga fushin ubangiji ba wani fushin ubangijin da zan shiga yawa domin akan ɗana ne abin da yake wanda mun ba na san sa ke kuma abin da yake so da ke mu taru ni da ke kamar yadda muke kiyamar lailin nan ta dare akan Allah sai ta mana shi ai ba taɓa yin jam'u ba taɓa yin ba jam'u ba jama'u nake Allah ya saita mana shi amma ke kuma sai kallo na abai-bai na rasa dalili dirrin da na zo sai kin juya magana kin kalle ta wani abu daban kin bata wani kallo daban kin bata wata ma'ana daban ai duk abin da zamu gyara kayanka baya zama sauki mu raba amarya kullum so nake zama mutum don haka wannan addu'ar da muke ta dare ita za mu ci gaba da yi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Shi yana nan. Wa alaikum salam. <coughs> Allah isa mai garin ne ya zo. Ina kiyaye. Ina kiyaye. Haka ran sun ta kwalin in ci dan mara sai inda karfi na ya gaza. Ina kiyaye saraki. saraki ya zo gidan talaka. A'a yiwa mana dai biyo mai laifi mun tunda dai shi kadai ne aka haifa a garin nan. duk garin nan shi kadai aka haifa ba shi da wani aiki mai gari akan barau dan doka akan barau jama'ar gari akan barau shi mun addu'a da sai mai biyan bashi na ne kasa sai mai garin nan ne ya zo yau ya ga yadda ake yin fada tun ta kwanan yanzu dan mara kuma barau din ya zo in ce wuce daki mai garin ya zo dan a dakan dan nan dan yin komai lafiya ya ya ya ya tuma da yana da kalau masha Allah a ba gudu ba wato yaran kafar mu ina so ka tabbatar ka daure ka ciji ka jajirce sosai yadda za a yi komai rintsi idan ya dawo gidan nan ka gaya masa ba shawara ka bi da shi ta siga irin ta iyaye wanda suke waɗansu ya tabbatar ya kai kansa a gidan mai gari ka tabbatar yana dawowa kar ya daɗe a gidan nan ya kai kansa gidan mai gari ba don komai na faɗa maka haka ba saboda mai gari ya bani wuka ya ban nama ya ce duk yadda zan yi da inda na gabarau in kama shi in ma ya shi zan yi lankwasa in sa a buhu in ɗauka in kai in kai ka kuwa ya kamata a ce yanayin yadda kake gaishe ni kake ban girma kake bin doka zo in gutsura maka abin da yake faru kasan mun hukuma haka muke idan ana neman ka kai laifi da a zo a kama ka in dai ka ji labari je kai kanka komai zai zo maka da sauki eh yawwa ranka daɗe ne ba abin da zan ce maka illa in gode maka domin wannan abin da kai eh. ba dole ba ne amma sakamakon yadda idan ka zo jina nake baka haɗin kai kuma ake haɗu a hanya a gaisuwar mutunci hmm. ba ba gaskiya ba wannan abin da kan ba abin da ce sai ma da lana gode Allah ya saka da alkhairi domin umarni an riga an baka duk inda ka ga barau ka kama shi a duk halin da ka kama ka kai shi to amma tattare da haka sai ka zagayo ka sanar da ni ai babu shakka ba abin da zan maka illa godiya madalla da wannan kula da kai Allah ba zumunci na gode na gode ranka da na gode mu an Allah ya yarda insha Allah ba sako ba kafa ta kafar barau zan kawo shi alhamdulillah insha Allah ai kaga ba muku ai haka ake so ka ake so na gode eh, eh. kar a shaki zuciya ah, a ce a'a abinda hukuma ta ce ayi ba za a yi ba wane mutum yawa ne mutum an gutar kawo kuri nake rabi ba dai mutum baban barau ko kuma ce abban barau Allah sarki to Allah sai da alƙawarin da ka ɗauka ah. ka cika in baka cika ba ka gaiso wannan da muka yi eh. ta farin ciki eh. ta bakin ciki zamu in Allah da haka Allah ya sa insha Allah haka zai fara sai dai zumunci yawwa dan doka abokin kowa alhamdulillah eh. ai wasu ne basu gane ba dan doka abokin kowa ne ba don komai ba saboda don ku jama'a muke zaune a gurin da kuke idan aka ce hankalin mutane a kwance yake mm. to mu ma mu a kwance yake amma idan hankalin ku a tashe yake sai ga dan doka yana dan yin waya amma idan hankalin kowa a kwance yake sai ga ana yin bulbul ana kumbura ana cika ana batsewa to na gode na gode na gode ranka yawa to madalla kullun da ranka nace a tsaya sharo a gidana sai a ce a ah. to ai ka san in muna kan aiki eh, eh balle kuma wannan ma eh. ba wai sakon mai gani ni ne ne yin kanka ne fada kaina yanayin yadda na fuskance ka ka damu da yanayin halin da dan ɗanka yake gaske na gode Allah bar zumunci na gode ranka na gode ai mu ziyara wajen mai gari Allah ya saka yanzu haka ake sa mutane ma'aikata in doka irin wannan suna irin wannan ai jama'a da Allah saka kamar da aka yi na gode ba inda zan nufa daga nan ba abin da yake gabana a yanzu illa in tafi fada kana ji na fada na zo mai gari idan na zo mai gari cinga batun nan da na jira cewa duk inda aka ga baro a kama sha tara man na jakin nan magana ta gaskiya ya kamata in ji in ne ba a sun haka magana kenan yanzu na ji magana amma da kawai ka ce wani hukuncin da aka yanki yayi daidai kamar wanda ya kisan kai ko ya yi sata ko ya je ya haura matan makwabta aka yanke ba duk hukuncin da za a yanke cewa ka ce duk hukuncin da aka yanke a kansa ai idan an kama shi da shi to yanzu kuma na ga dai bai kamata ba in shiru ya kamata koya aka dan taba ka kai maka dan motsa to ka gani eh ya kamata in zama kurma in zama makaho to yanzu kar kai kasa a gwiwa je ka gun ga domin da wuri ake kawo fara idan rana ta yi Allah ka shi Allah kawai je ka ji sai na dau ya naga kina wani abin to na gane kana sanya ka ban izini kawai ni in je in tambaya Allah Allah sai na dau yanzu ya sanyi a zuciyata amma ranka ne eh, an lafiya ya harkar jama'a alhamdulillah masha Allah gaskiya na yi da shirin ka eh, eh. na zo na kana shirin fita kuma dai amma dai mun afuwa na dan dace karan kai ah, ba masha Allah dama abin da yake ah. Ah, game da magana dan wajera ne baro na ji an ba da wani umarni cewa duk inda aka ga barau a kawo maka shi ta kowace siga a kawo shi ta kowane hali ranka daɗe to shi ne ranka daɗe na san dai ko aikin ku da ladabtarwa ne da tarbiyyantarwa to duk da haka ne ranka daɗe a na so na san laifin da aikata amma babu shakka na san laifin da farau zai yi ranka daɗe ka ci a kawo maka shi a kowane hali na san ba ƙarami ba ne ranka daɗe gaskiya ne mm. ka dai fi kowa sanin wani ne barau na kuma oh ba sai nema bayani ba to barau irin laifin da ya aikata ne salamu alaikum salamu alaikum aminu alaikum salamu a'a barau ne ni ne kai na kaina ba san goma Hmm, kai ai labari na ji an samu karuwa wallahi kuwa barau Allah ya raya amin amin mace aka samu ko namiji wallahi namiji ne barau to sharaɗi kuma doka kuma oda ina sauraron kar ta faru a ce ba a sani ba kuma kar ta kasance ki ce ba kyanan aka yi amma za ta faru ba barau kar kuma a yi abin da ban ce a yi ba takwara nake so a yi muni teme takwara A ina? A nan. A gidan nan? Mm. Ai ko baka isa ba. Wallahi baka isa ba barau. Yau. Yau na zo na faɗa. Kai ne mai gidan? Kuma dole gobe sai an yi abin da nake so. Cewa ne kai ne mai gidan? Ko ba ni ne mai gida ba. ina ganin man da kauna ba abin da yasa na zo na ce a haka ai kuma ko kauna ce bai kamata ka ɗauko wanko kafarka ka taho ka zo gidan nan a matsayinka na makoci ka zo ka ce min wai kai ne mai gida in zo in sa wa ɗaya sunana sunanka barau wallahi baka isa ba barau fa ka ce Allah ya sawake haka kawai duk gari ka adabi mutane in ɗauki sunan ɗana in sa wa barau ya je ya yi halinka Allah ya rufe asiri na faɗi umarnina kuma an ji ƙudirina kuma kar a yadda a saba wa batuna mutum zai yi shi a rana kwarai kuwa saboda kai ka haifan min dan ko kuma kai kai min naƙudan to ai ko mai gida ne sai sunan da na zaba faranta na kai bil salam haka ma zaka ce bil salam wallahi baka isa ba in sha wahalan nakudan ka zo ka ce mun wai a saba mai barau tab amma kai ba maka da aikin yi kuma ba zan sa ba kuma mai gidan zai dawo sai dai nonon kwanin ya dawo ka ji fa abin da ya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan yaro wannan yaro wannan yaro kan kan basa ta yi yawa to a dangin iya ko a dangin baba wani ai sakarci ne kurum ka ce wai ai maka takwara ai ina cewa mutum yana sha'awar takwara ma ba sai ka ce ai maka ba idan kana aikata wani aiki na alkhairi a kai mutumin kirki ne ai ba ma sai ka faɗa ba sai kawai ka ji an maka takwara duk garin nan ma a rasa wanda za a yi takwara wai sai barau inna lillahi wa inna ilaihi barau to ai ranka dade ka san ku kurusiya ba da ranka dade to amma abin da nake neman alfarma ranka dade insha Allah idan na koma gida ina so ai mun wannan alfarma ranka dade zan ja masa kunne idan na ja masa kunne idan ya ji alhamdulillah haka muke bukata idan kuma na ga yana nema ya saki hanya ranka dade da kai da ranka dade zan kamo shi kafa ta kafasa in kawo maka shi fara ranka da daidai a to yanzu dai a halin da ake ciki yanzu na sa din doka ya kamo shi eh, duk da ka dai ranka da ina roƙon wannan alfarma amma in dai ba mu ga canji ba eh. to wallahi zan ci gaba da sa ido a kansa duk kuma inda ya shiga za a kawo min ci kai ka san wane ne ni ah, to na fa gode Allah ya saka to shikenan huta lafiya huta lafiya madalla ai idan kai ka yafe to mu 'yan doka hukuma ba mu yafe ba to amma dai na riga na yafe masa ina idan ka yafe masa anan ka yafe masa ne dan ka ganni ka ji tsoro idan kuka sha wata kwanar zaka iya iya cikume shi ku yi rigima kuma rigima tana samo sanadiyar tashin gari gaba daya kamata a ce waje can ofishin namu ofishin wa idan mun je can an zauna an yi rubutu an tambayi mai laifi ya ansa laifinsa to za a nemo mai wuro mai haƙƙi haƙƙinsa dole dole a sulhu kai da mun ba wani abu muke yi ba ai mun yafe na yafe mu kuma kana so za ka rinka kawo mun wani abu kenan ko kuwa yawwa zan rika dan kawo dan wani abu ina eh. malam ai mu ba haka muke ba ai dan doka ba haka yake ba bari in gaya maka yanzu ba akwai ta a jikinka? A babu. Eh? Dama ta kare ba komai dama ta kare ban saro ba. To bari gaya maka. To. Sabo da kaza. Eh. Baya hana yanka kaza. <laughs> Fitanani yana ƙauye sai tsaron ɗan doka. Ah, ka duba irin tumbucin da bayan Allah nan ya amma da ganna shi kenan ya tsorata. Isa arziki haka yake. Idan arziki yana bibiyar ka ko ko mutum ya zo gare ka ya maka sallama baka san da me ya zo ba sai ka tsaya ka dube shi ka ji da me ya zo maka amma kawai ka tsaya kana fitina a baya baka san me zan ce maka ba ni na zo ne gabatar da kaina ga irin ku